yi lissafin awa ok haka eh, ne awa goma ne haka ne ana ku awa goma ne ok ba juya da yamma ba jiya shi yasa ina ga to tunda dai ana dauka yanzu bari mu bashi zamana e eh, jiyan ba a juya ba awa goma kenan eh. to za mu yi zama na goma kenan lissafin an ɗan samu matsala zama na mene goma to muna magana kan mutum ya ce la ilaha illa ana ko Shi ne yake kafa hujja da cewa ba shi ne mutumin ya faɗa ba shi ma ya ji ne kamar yadda kaji kamar yadda bishiya ta ji ne Allah ya ce ni ana Allahu amma ai ba ita bishiyan ba ne. ita ma haka ta ji sai yake ce wa in kana yaqdiru an yantiqa bi shajari idan har Allah zai iya magana da harshen bishiya ta ƙulu bishiyan ta ce innani anallahu. Allahu lallai ni ne Allah fa huwa qadirun ala an yantiqa bi lisani adamiyyin to ai zai iya magana da harshen dan adam dan adam din yace innani ana Allahu lallai ni ne Allah wa idza hasala fana'u idan fana'i ya samu arafa al-abdu bawa zai fahimci Allah shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala cewa babu wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala fa hunaka tauhidul khalis to anan an samu cikakken tauhidi tatacce alladhi huwa matlabur rijal wanda shine duk wasu mazajen gaske masu addini suke nema su isa wannan wuri sai abu na bakwai da yake gwada in yasa yana da wannan ra'ayi wa yamdahu shaykhahu ahmad dattijani yana yabon shehinsa ahmad tijjani wa yasifuhu bi annahu madhharu bi annahu madhharu rabbih yana siffan wato yana siffanta shi da cewa shine inda ubangijinsa yake bayyana wa annahu ainuhu shine ma ainihin ubangijin falahu min maqamin yana da wasu matsayi malam tasil ilaihi rusulullah wanda annabawan Allah ma basu isa wannan matsayin ba yace fa inna shaykha mazharu zati rabbi wa ainul aini ainu abil abbasi yaghusu wa duna dhaka bahri rusulun wuqufan irthu irsin mithli asi yace fa inna shaykha lallai shi Sheikh Ahmad Tijani mazharu zati rabbi shine inda zatin Allah yake bayyana wa ainul aini an gane ainihin shi ainihin Allah ainu abul abbas shine ainihin abul abbas din ya gusu abul abbas yana iya nitsewa wa duna zakal bahari rusulun wato yana iya nitsewa cikin teku amma a bakin tekun akwai annabawan Allah wukufan suna tsaye su ba su isa masu shiga tekun ba tukunna sai ce irsu irsin ya ce wannan shine gado na na wannan gado madawwami an gane irsu yana zuwa da ma'anan asal al'aslu. an gane irsu irsin wannan shine gado na mene asali shi ya gaji asalin girman Allah ya ce misli asi shi ɗana ya zama kamar bishiya ne da ake ce mata as ita ce wacce a kowane lokaci koriya shar take kuma akwai 'ya'ya a jikinta babu lokacin da zaka zo ka ce wannan bishiyan ganyenta yana zuba za ta sabunta ganye ko kuma babu 'ya'ya a jikinta to shi haka yake da'iman an gane kun ga wannan ma babbar magana ce ya amince da wahadatul wujud kenan sai na takwas bal yace ba ma haka ba yara anna marra a shaykhahu ahmad tijjani duk wanda ya ga sa ahmad tijjani faqad ra Allah ta'ala tabbas ya ga Allah ta'ala yace khalifatullahi fi ardin lidhalika man ra'akum qad ra'a rabbal bariyati yace khalifatullahi fil ard fi ardin wannan shine kalifan Allah a doron ƙasa kun ga a baitin ma kai akwai tuka da warwara an kira khalifa yanzu khalifa ya taba zama khalifan ka ya zama kai yanzu mataimakin gwamnan bauchi ya zo ya fito ya ce ni ne gwamnan bauchi daga yau babu wani gwamna hukuma su kama shi ta abinda nake nufi aini ne kalifan gwamna za a ya tafi kenan bari a da wannan fassaran shin ba ya ce abinda nake nufi ni ne gwamnan wallahi talla bari a da wannan fassaran shin ba to ya ce khalifatullahi fi ardin ya ce shi ne kalifan Allah a doron ƙasa lidhalika man ra'akumu haƙiƙa duk wanda ya ganku faqad ra'a rabbal bariyati hakika ya ga ubangijin talikai kaga wanda ya ga mataimakin gwamna ai bai ga gwamna ba alkur'an bai ga gwamna ba <laughs> ya ga dai makusa wanda ya fi kusa da gwamna dai ya gan shi ya ce wa addu sheku in ya su hadal maqam shekh in ya yana kirga wannan matsayi alladhi haqiqatuhu di'a'ul abdi maqama rububiyyati wanda haƙiƙanin wannan matsayi shine bawa yana yana yana mene ikirarin shine ubangiji yana masa kallon adanal maqamati fi tariqati tijaniya yana ɗaya daga cikin mafiya ƙanƙantan mukamai a ɗariƙan tijjaniya li'annahu duna maqamil ma'arifa domin bai kai matsayin ma'arifa ba fa yaqulu yana cewa wa hadha maqamu adana maratibil fathi fi tariqatina al ahmadiyyati tijjaniya ko yace wa hadha maqamu yace wannan wannan matsayi adana maratibil Fatihi shine mafi karancin matsayi na mene fatuhu kun san mun ce fatuhu akwai sama da dubu ɗari fi tariqatin al-ahmadiyya a tijjaniya a wannan ɗariƙan mu ta Ahmad Tijjani al-muhammadiyya ta annabi Muhammadu al-ibrahimiyya ta annabi Ibrahim al-hanifiyya ta cacciya walaysa sahuwar ma'arifa. Ya yace wannan matsayin fa kuma ba shine ma'arifa ba lakinnahu babul ma'arifa. sai dai kofa ne da zata da zata wato da zaka bude ka shiga cikin ma'rifan la babal lil ma'rifati illa al-fathu yace domin babu wani kofa na ma'arifa sai al-fathu mun yi bayani akan fatuhu ko ya ce wala baba liqa'illahi illa huwa kuma babu hanya ta babu wata ƙofa da za ka haɗu da Allah sai wannan kofa sai ka bi ta wannan hanya wa min al'ajibi ya ce daga cikin abin mamaki na shekha inyas shi shekha inyas ya atarifu bi kufuri mu'taniqi hadha mutaqadi shar'an ce a ilimin shari'a yana da imanin kafircin wanda yake da wannan aƙida ilimi biyu suke amfani da shi ilimin shari'a da kuma ilimin haƙiƙa to a ilimin shari'a in an dawo zai yi magana ilimin shari'a sa dai ta dume wannan tunanin kafiri ne wanda imani da wannan kafiri ne shi yasa suke ruɗa mutane ka ji wani wuri a ce ya kore to in duk inda ya kore ya koma shari'a ce shari'a kuma ba komi ba ne amma aka koma haƙiƙa kuma sai a tabbatar to shari'a ana amfani da ita akan ammatun nasi ne haƙiƙa kuma ana amfani da ita akan khawasun nasi ne kun fahimci abu to daga inda ka gwama abun biyu kuma shi shikenan sai ka jefa mutane a rudani to su agunsu ba a rude suke ba amma mu agunmu ya da yi a can kana mace a nan kuma ka dawo ka zama namiji kaga akwai rudani ka tsaya a jinsi ɗaya ka in mace ce ka tsaya a mace in namiji ne ka tsaya a mene namiji an gane Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ya ce ighalan a lakin lakinnahu yaqul sai dai shi dinnan yana cewa iralan fil domin guluwi a cikin ƙarya innahu huwal mu'minu haƙiƙatan cewa shi dinnan shine haƙiƙanin mumini in an bar shari'a alama da ilbatiniya akan irin irin tsari da doka na batiniya fi taqsimil islami wurin kafa musulunci ila shari'atin zuwa ga shari'a wa haƙiƙatin da kuma haƙiƙa fa sai yake cewa ai yan baɗiniyan farko in ka duba su da ka ga cewa dukkan mu'amalanka da su ta ƙiya suke yi ba za su taɓa bayyana ma aƙidansu ta batiniya ba sai sun keɓe sun ba wa sarakuna wahala sosai sosai sun dulmuye wasu sarakuna har ma'amun allah kaɗai ya ɗan kare shi ta wasu wurare da ya gama zama cikakken ɗan baɗiniya da su shiga jikinka sosai ga loyalci kamar 'yan shi'a haka da su ma biyayya sosai an gane ga kyautatawa da kyakkyawan mu'amala <laughs> ya shi'a ce ismailiya bangaren shi'a dai ismailiya dama amma ba su so a danganta su sosai su da wannan an gane to haka to haka suke amma sun koma gefe he su tabbatar da wannan baɗiniyancinsu kuma suka yi ta makarkashi har sanda suka kafa gwamnati sanda suka kwace yankin bahrain gaba ɗaya suka kafa tasu gwamnatin to anan he suka kafa ainihin baɗiniyansu allah maɗaukakin sarki ya kare mu shekul a ah, wannan ah, abu hamid al-ghazali ba ne ya fifice cikin wanda ya dan sun fi karfi a zamaninsa ya sha wahala da su sosai ya sha wahala da su sosai sun yi ta masa makarkashiya da yawa gadan zare a wurin sarakuna sosai mu je ko fa yaqulu sai yake cewa wa sahibu haka ne ko wa sahibu hadal maqani kafirun shar'an yace a shari'a da ilimin shari'a duk mai irin wannan matsaya kafiri ne linafihi al-asma'a was sifati domin ya kore al-asma'u was sifat wa qatlihi al-anbiya kaman kuma ya kashe annabawa ne babu su yi kansilin din su an gane wa huwa muminu haqiqatan amma a haqiqa shine cikakken mumini li'annahu asbataha haqiqatan domin ya wato domin a haƙiƙani ya tabbatar da asma'ullahi wa sifatihi kuma da su annabawan wa qatluhu al-anbiya qatlun bil haqqi yace a can wurin da ya kashe annabawa ya kansil din su kashewa ne ta hanyar tabbatar da gaskiya la bi ghairi ba ta hanyar rashin gaskiya da rashin hujja ba yace wa zahiru hadal kalam zahirin wannan magana anna man wasala ila hadal maqami duk wanda isa zuwa wannan matsayi wartaqa hadal murtaqa ya hau wannan wurin hawa wa nafa anil asma'il husna wa sifatihil ulya ya kuma kore dukkan wasu sifofin Allah kya sunan Allah kyawawa da kuma sifofinsa maɗaukaka wa sawwa baina wa baina sa'iril makhluqati ya daidaita Allah matsayin su ɗaya da sauran halittu huwal mu'minu haqqan shine cikakken mumini wa khilafu hadha huwal kufru haqqan sabanin haka kuma shine haƙiƙanin kafirci walamma kana a'zamu man da'a ila tamyiz bainal khaliq wal makhluqi a lokacin da ya kasance mafi girman wanda suka yi kira zuwa a bambanta tsakanin mahalicci da abin da ya halitta hum ullahi wa rusulihi Su ne annabawan Allah da mene eh, manzanninsa kanu kulluhum fi nazari sahibi zakal makami sun kasance dukansu a ra'ayi na mai wannan irin matsaya kuffaran haƙƙan kafurai ne yanzu annabawan Allah a ilimin shari'a dukansu kafurai ne saboda sun raba tsakanin alkhalik wal makhluq an gane wannan kuma fa ita ce kadiyan malam Idris da sufaye ita ce yau a a wannan ilimin shari'a eh, a wannan ilimin ilimin hakika kafirai ne a ilimin shari'a ne za mu ce sun yi aiki mai kyau wala wannan ita ce hakikanin matsalan malam idris da mene sufaye ita ce ainihin hakikanin su san eh, su a ilimin hakika da salama da ka iya bauta masa ma to ga wani ya zo ya ce shi taimakonsa ma ba za a nema ba to suka ɗauki malamin sai suka jefa shi a cikin hakikan su dama sun bar shi a shari'an to da za a ce eh haka ne to wanda suka amince da shari'an su sun ce amma Idris bai da wani laifi abin da ya faɗa haka ne ba a neman ai akwai su da yawa sun yi ta bidiyo sun yi ta wasu abubuwa kun gana asalul mas'alan tana ƙara fitowa fili sosai shi yasa kullum kana da sabani da mutum ka fahimce shi first shi yasa muka ce wannan karatun ba sharhi za mu yi ba fahimta muke so mu yi yanzu mun fahimta da ka ɗauko abubuwa da yawa a rayuwa wanda da ba su fito ma fili ba yanzu da ka ke ganin su jaliyan za ka fahimce su allah ya sa mu dace sai ce to faman qatalahum saboda haka duk wanda yayi yi kansil su ya kashe su ya gama da su kana qatluhu iyahum qatalan bil haqq ya kasance ya kashe su ne da gaskiya domin ya jefa su ilimin haƙiƙa ne idh istahaqqu zalika bi kufrihim domin saboda sun kafircewa Allah sun cancanci haka Wahal hunaka kufurun wa lil islam shin dan Allah zaka iya samun kafirci da rusa musulunci aqbahu min hadha wanda yafi wannan muni shi yasa gumi yake kiransa kafir kawai yace wa hadal kafiru duk kawai sunan da yake gaya masa kenan yaqulu doktor tahir mai gari rahimahullah doktor tahir mai gari Allah masa rahma ga abin ke faɗa fa kana muradu shaykh bi qatl al <clears throat> idan har abinda da ibrahim yake nufi da kashe annabawa na fiye irsalihim ilal khalqi shine yana kore cewa Allah ya turo da su zuwa ga mutane ne li'annan ta sabita domin sakamako da ya tabbata allati ba fi fiha wacce babu kwakwanto a kanta asfarat an annal eh, alam huwa ta bayyana mana ta bankaɗo mana cewa a gunsu al'alam duniya shine Allah an gane ko halittu duka su ne mene Allah a wurinsu kenan to wallahu huwal alam kenan Allah shine mene duniya kun ga wannan ita ce ita ce malaman falsafan yanzu su Sibnoza an gane ita ce aqidan su inda wani Allah to duniyan mu nan ita ce Allah kuma inda wani a cikin duniyan a bangaren halittun da ya kamata ya zama shine yafi fawa mai kula da sauran allolin shine dan adam ce yasa suka ce ɗan adam shine Allah ba mu fita mu fita sharhi da yawa an gane suka ce ɗan adam shine Allah tun lokacin su dika da suka kafa wannan su sibinoza suka zo suka ƙara tabbatarwa aka samu su emil dorkayim aka samu su na'om chomuski su duk suka tabbatar da wannan sai gashi ba su mutu ba wasu suna duniyan sai Allah ya taso da su Jack Drader suka ce wancan lalatattun mutane batattu wai da su ce dan adam shine Allah waye dan adam a halittun Allah yace a halittun ma yace me yasa dan adam yake tsoron abubuwa da yawa ba zai tinkare su ba a ce girgizin ƙasa ta faru a garin ka kuma kai ne Allah girgizan kenan baka fi karfin girgizan kasan ba wallahi muna nan a raye gashi nan kuma yana nan a duniya bai mutu ba Jack Dreda yana nan he falsafansa aka samu tafkikiya ta fi ƙarfi ta danne nasu yanzu ana zamanin tafkikiya ne kul ka kuskura ka ce min wai kafi ni wani daraja da wani matsayi ba bambanci tsakanin baki da fari ba bambanci tsakanin mace da namiji ba bambanci tsakanin alade da mutum ba bambanci tsakanin sama da ƙasa kawai kowa yana ɗaukan maslahansa ne duk wanda kaga ya zo yana ma fanka ma wai ya fi ka to kawai kai ne baka san kanka ba kuma yana ma haka ne don maslahansa ya ce tura da suka mana mulkin mallaka suke ce mana ba mu da kwakwalwa ba mu ci maslahansu kawai suke dubawa don su cimma wasu manufofinsu an gane ya dinga kawo wasu abubuwa irin ya ce saboda aka ba wani abu Allah a duniya ba wani wanda ya fi wani to kun ga shi ma ya kore wancan bai shigo tauhidi ba ya ƙara shiga wani kafirci amma dai amfanin da ya mana shine ya rugu da wancan aƙidan to kun ga abin da shi yasa wato duk wanda bai bi Allah ba fana cikin rudani wallahi za mu zo matakin waɗannan abubuwan duka insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace sai yake ce to wallahu huwal alam ki Allah kuma shine duniyan ya ce, wala farka bainal khaliqi wa bainal makhluqati to kenan babu fambanci tsakanin mahalicci da su halittan domin mahalicin shine halittun halittun su ne mahalicin hatta yuwajjiha ilahun munfasilun har ya zama shi mahalittin ya samu wani dama an a e, hatta yi wajjiha ilahun munfasilun har ya zama akwai wani Allah wanda yake keɓantacce da zai tura anil khalqi zuwa ga sauran halittun ya taru min bainihim rusulan ya zaɓi wasu annabawa a cikin su rusuluhum ila ikhwanihim ya tura su zuwa ga ɓangaren zuwa ga 'yan uwansu bil awamir wan nawahi da umarni da kuma hani bari in fito da abun fili ai tunda sun ce halittun su ne a allan shine duka duka mene halittu ko to tunda an ce allan shine duka halittu to kaman allan ne sai ya ware wani bangaren sa sai ce bari in tura ka kai zuwa ga wani bangare nan kun fahimci abu ka zama kai ne babba ka karantar da su ka nuna musu abun da ba su sani ba kun fahimci abin kuwa to shine shi dr tahir mai gari abin da yake so ya wannan isa zuwa gare mu a irin ya isar zuwa gare mu a irin nasu falsafan ai zai zama akwai rashin hankali da rashin tunani a ce ɓangaren ka ne zai wayar da ɗaya ɓangaren kan kai yanzu kawai a ɗauki mutum shi kaɗai ne a ɗauki mutum halittansa sai ka ce yanzu wannan hannu nan bari in turo ka zuwa ga kunne da baki da jiki da sauran jiki ka koya musu addini ka karantar da su zuciya na zai ce haba ka isa kai da muna matsayi ɗaya muna tare da kai ka ce kuma kai wani ne har da kake dafawa da zaka turo wani kuma ya zo yi mun wani abu kaga hannun ma ba zai yadda ba saboda a yana da karfin da su suke da shi shi ma shi yake da shi saboda da shi aka haɗu aka samar da kai duka to abin da ke faɗa kenan kamar yanzu an turo annabawa to annabawa wani bangare na mene Allah ko to Allah ya turo wani bangaren sa ne zuwa sauran bangarorin sa kun ga akwai akwai wautan tunani a ciki Allah sa abin na fitowa fili yace to shi yasa yace wa kanat hadhihi al-haqiqa as-sabita an nihaya ya wannan haƙiƙa da ta tabbata na cewa kenan Allah zai tura wani ɓangarensa zuwa wasu ɓangarorinsa wacce ita ce karshen abin da za a isa zuwa gare shi allati wasala ilaiha hadal majdub wanda shi wannan majdubi ya isa zuwa gare ta alfani wanda ya nitse a cikin hadaran Allah almaftuhu wanda ya samu fatahi ko almaftuhu alai wanda aka masa fatahi fi nazarihim a iya tunanin su na fatu judahum wa sihhata irsalihim kenan wannan tunanin ne ya kore samuwar annabawa da ingancin turo su kun gane me kun gane menene ake faɗa kenan a ilimin haƙiƙa annabawa yan damfara ne kawai kun gane annabawa yan damfara ne kawai saboda suna bangaren Allah ne su ce kuma an turo su sauran bangarorin Allah wannan abu ne da ba zai yiwu ba wannan fa ilimin haƙiƙa ne ba ilimin shari'a ba sai ya ce fa bi ba da ba'daha to da wani haƙiƙa ne bayan wannan yusbatu irsaluhum ya tura kake ga za a iya tabbatar da cewa an turo annabawa dai a cikin ilimin haƙiƙa ne dole ilimin haƙiƙan ta wajabta makanta kore annabawa tunda wannan shine mene aqidanta mun yi bayani akan ya turako kalma ce da ake ba wai tambaya bane ta'ajjubi ne abin da yasa aka sa alamatul istifham saboda ayyu ta zo fa bi ayyi haqiqatin ku fahimci abu aw bi ibaratin ukhra ko kuma da wata ibara daban a fito da abin gwari-gwari kaifa yumkinu lahu yaya za a yi yayu masa shi Allah a yaya za a yi yayu ma shi mutum an ya tasawwara anna Allah arsala rusula alaihi musallatu wassalam har yayi tunani cewa Allah ya turo mal a annabawa tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su ilal khalqi zuwa ga halittu haithu la khalqa ta inda babu halittun a haƙiƙani wala khalika ba mahaliccin a haƙiƙani wal kullu wahidun da halittan da haƙiƙanin abu ɗaya ne ilimin shari'a ne kawai ya bambanta wannan wa hadha ilmul jadidu yace wannan sabon ilimin sabitun fi ya tabbata a cikin kwakwalwansa ya ataqiduhu ya yi imani da shi fi jami'i taqallubatihi a dukkan kai kawansa fil laili wan nahari a cikin dare da wuni yace al'amru hakaza yace al'amarin fa da gaske haka yake a Allahu huwal alam Allah shine duniya wa huwa jami'u makhluqatihi shine dukkan halittunsa fa kana juz'uhu sai ya kasance bangaren sa yuridu an yaqtula nafsa yana so ya kashe wata rai wa yasriqa yayi sata wa yazni yayi zina wa yashrabul khamra ya sha giya wa yakhuna al amanata ya ci amana wa yaghdaru bil ahadi ya saba alkawari cin amana wa yukhliful wa'ada ya saba alkawari ko wa yakziba yayi ƙarya wa hakaza wa hakaza Allah ya ce haka dai zai yi ta ya ce haka zai yi ta aikatawa thumma arsala juz'ahu al-akhar sai kuma Allah ya turo ɗaya bangaren ila hadhal juz'i zuwa ga wannan ɗaya bangaren da ke aikata irin wannan liyamna'ahu min irtikabi hadhihi al-a'mal domin ya hana shi aikata waɗannan ayyuka wa ya amurahu bi fi'ili adadadiha ya kuma umurce shi da ya aikata kishiyoyinsa wa yuballighahu min nafsihi aidan domin shi karan kansa ya isar masa da saƙo annahu idan tathalal awamira idan har ya bi umarnin Allah wajtanaban nawahiya ya nisanci hani yusibuhu Allah zai bashi lada wa idan wa idan tana'a an imtithali hadhihi al-ma'murat in yaki bin waɗannan umarnin wartikabi tilkal manhiyati da aikata waɗannan abun da Allah ya hana yu'adhibuhu Allah zai azabtar da shi kun fahimci abu kun ga kenan shi yasa ba su ganin darajan annabawa suna ga waye annabin da shi ma darajan su da annabin ɗaya ne dukan su bangaren Allah ne kai waye kada ka zo ka ce mun kar in yi zina kar in sha giya kar in yi kaza kar in yi kaza kun fahimci abu duk zan yi kun san kamar yadda muka gaya muku suna ɗaukan waliyai sun fi annabawa saboda sun ce ai da waliyai ba su fi annabawa da da Allah bai boye wa annabi Musa abin da ya bayyana wa Khidir ba an gane shi yasa suka dage a tafsiransu gaba ɗaya suka tabbatar da cewa Khidir waliyi ne ba annabi ba wanda malamai da yawa ahlu sunna ba su tare da su a wannan fahimta na yi wata risala dai da na yi ban taɓa karanta ta ban fidda ita ba da yake akwai time akan khidir shin annabi ne ko wali an gane ni a fahimta ta khidir ba ba waliyi bane annabi ne an gane ba waliyi bane annabi ne amma yanzu ba muhallin bas din wannan magana bane wallahu ta'ala a'lam ainihin makan wala taqidu anna aqlan ya ce ba na tunanin wani wani kwakwalwa ya aƙalu zai fahimci annallaha yursilu nafsahu ila nafsihi zai tura kansa zuwa ga kansa wa ba'dahu yaqbalu risala wani bangaren sa ya karba sakon wa ba'dahu yarfuduha wani kuma ya ya mene ya ki karba kaman kai ne ka ce rabin ka musulmi rabin ka arni ɗaya bangaren ka yana bautan Allah ɗaya bangaren ka yana bautan mene kaman dai kaman dai irin tuban shehu jahako suna shan giya da abokinsa suna zuwa kullum suna shan tulu shida wannan ya sha uku wannan ya sha uku to sai abokin ya tuba ce shi ya tuba ya bar shan giya an gane ku a sai abokin sai ya yi tafiya to abokin da ya yi tafiya shi kuma kafin ya yi tafiyan shehu jaha ya tuba to amma sai ya bar masa wasiyan da allah ya ci gaba da sha masa giyansa an gane to da ya zo wurin shan giyan sai ya ce a bashi tulu uku sai mai giya yake ce ah, kai ba ka tuba ba shehu ja ya ce wallahi na tuba ni ba ni zan sha ba wannan na aboki na ne zan sha masa saboda ya yi tafiya <laughs> an gane ko <laughs> to kun ga wannan shine ka tuba kai wani bangaren sa amma yanzu yana sha ba shi din ne yake sha ba wancan ne yake sha kun ga akwai tuka da warwara wa ba'duhu yaqbalu risala wa ba'duhu yarfuduha an gane wani bangaren na karban sakon wani kuma yana ki wa yusibu juz'ahu alladhi qabila risalata nafsihi yana kuma ba da lada ma wani bangaren sa da ya karba sakon kansa bin na'imil muqim da ni'ima wanzazze wa yu'adhibu juz'ahu ya azabtar da ɗaya bangaren sa alladhi rafada risalata nafsihi wanda ya kore sakon kansa bil azabil alim da azaba mai mene me raɗaɗi wa yaqulu shaykh inyas aidan ga abin da inyas yake faɗa kuma innal haqqa jalla wa ala lallai shi Allah ya ɗaukaka ya girma ya kuma ɗaukaka ma hajabahu anil muridi wujudu wujudin wujudu mawjidin afwan ma hajabahu anil muridi wujudu mawjudin wato ba abin da ya toshe Allah a ba abin da ya toshe muridi daga ganin Allah da kasancewansa tare da Allah shine da ya yi tunanin akwai samuwan wani abu mai ma'ahu a tare da Allah ta'ala an zalika a ma'ahu a tare da shi ko sai ce ta'ala an zalika ta'ala an zalika kabiran ko Allah ya ɗaukaka a wato a siffanta shi da wannan ɗaukaka mai girma bal ma hajabahu illa tawahhumu wujudin ma'ahu ba abin da ya toshe muridi da ya fahimci Allah da kyau sai saboda ya yi tawahhumin cewa halittun Allah daban suke da mene Allah wato ya yi imani akwai Allah akwai halittun Allah shine wujudillahi ma'ahu ko wujudi tawahumu wujudin ma'ahu cewa akwai wani abu a tare da Allah to amma su da su kai wusuli babu babu wani bambanci tsakanin Allah da mene halittun Allah subhanahu wataala wannan wurin an gane shi ko mu ƙara fassara shi kamar mun fassara shi a baya a ƙara fassara shi ok to yayi kyau ma'ana zalika ma'anan haka shine annallaha ma hajabahu anna wujudu shay'in yahjibuhu wato Allah ba abin da ya toshe shi daga gare mu wai saboda akwai wani abu da zai toshe Allah wa inna ma hajabahu tawakkumuna iyaka kai wahamin mu ne ya toshe mu daga Allah anna hunaka shay'an ghayrahu ta'ala da muka ce akwai wani abu bayan Allah kawai da mun ce komi Allah ne to da ba abin da zai toshe mu daga Allah da kullum muna tare da Allah wala shakka hadha at-taqrir huwa ainul wahami. ya ce babu kwakwanto tabbatar da wannan irin tunanin shine ainihin wahamin ba mu abin da muke kai ba ya ce bal ainu zandaka ta ce ba ma haka ba shine ainihin zandaka in kana neman zindiki na gaske shine mai wannan tunanin faman minan nasi waye a cikin mutane la yash'uru bi wujudi farqin wanda baya ji akwai bambanci baina huwa baina ghairihi min al makhluqat tsakaninsa da waninsa cikin halittu an gane yanzu duk kowa ya san akwai bambanci tsakaninmu mun yi imani da wannan kuma inda da a ce akwai wanda ya san mu duka duk sai ya cire bambanci zai fara daga kan dakta ya ce dakta yana da abu kaza da kaza da ya koma kan alkali ya ce alkali na da abu kaza da kaza wanda wani bayi da shi duk sai ya kara damunan an gane a gidanka ka san dukan ku ba ɗaya kuke ba sai a ce wani ya dan fi kama da wani wurin ɗabi'u da wasu abubuwa amma da halittar mu kai ka ɗauki murya kawai akwai wanda ya bincike a kan abu biyu a duniya da albasma wannan da murya ittifakan babu iri ɗaya mi a filmiya babu wannan abun zanen hannun duk duniya kowa na shi daban kuma ba duniyar mu na yanzu ba tun daga kan annabi adam suka ce masu bincike har zuwa yau har zuwa ƙarshen duniya ba za a taɓa samun wanda tamfirin ɗinsu zai zama iri ɗaya ba sai dai kamancacce ne amma sai an samu bambanci to haka murya da ka yi jin murya ka ji kamar na wane ya yi kama amma akwai abin da ake auna murya an sa aka sa ma aka sa a kunnen kaka he bambancin ya fito mana yana tace bambancin muryoyi ne sai ka ji bambancin Allah ya sa mu dace ya ce to fashu'uru kulli insanin a abawaihi yadda kowane mutum yake ji a dangane da iyayensa da matsayinsu da darajarsu da abin da zai iya musu da abin da ba zai iya ba wa auladihi da kuma 'ya'yansa wa zaujatihi da matarsa yaktalifu an shu'urihi na hawal akari na haulahu ya bambanta da yanda yake ji a kan wasu wanda suke kewaye da shi kun gane me nake faɗa har hatta darajojinmu ba iri ɗaya ba ne yadda kake jin mahaifinka ya bambanta da yadda kake jin ƴaƴanka ya bambanta da yadda kake jin matanka ya bambanta da yadda kake jin su da sauran wasu mutane da ake mu'amala an gane ko wani abu ya faru a nan zango uh, wai alal a jumla alal kausai ne an gane akwai wani dan hayaniya ne da ya faru da wani karfa ne sosai to wani wanda yake kaman wane a gunsa an yi an yi wancan din ya bari yake da ya zo kawai dinga zuba masa mari ya mummare shi wanda inda ba dan girmansa da yake gani da ganin wansa bane duka da in ya masa sai trauma alkur'an sai trauma za a kai shi ana kokarin ceto ransa to wannan abu ya faru bayan sati biyu to akwai wani shi ma wa yake a gunsa sai wancan din ya ya sake shiga irin wannan rikicin aka aka ya bari yaki kawai ya zo ya samu wancan din shi ma sai ya wanka masa mari a yana marinsa kawai daga shi sama da ya shumfuda shi sai asibiti Walla ya fi minti talatin bai ma farfado ba aka yi ta zuba ruwa da ya farfado yana tashi ya ce me ya same ni ne a gaje wani <laughs> ne ya buge ka <laughs> to daga baya sai aka zo ana sharhi na ce kai problem ɗinka shine kaga wani ya mare shi sai ka zata cewa darajan kuɗi ne kai ma za ka iya marinsa. yawanci matsalan da muke samu kenan sai ka zata cewa da ya mare shi ya bar shi iya alakan kawai saboda ya girme shi a shekaru ne baka san ba a nan gizo take saƙa ba wani in yayi rawa aka masa kari <laughs> wani duka zai sha to a kullum irin fikihun da ya kamata mu mene samu kenan to fa a rayuwar mu kenan tsakanin mu darajojin mu daban-daban ne shine a wato shine abin da yake tabbatar mana anan sai ya ce wala yusawi baina shu'uraini bai dai wato shi dan adam din bai daidaita tsakanin yadda yake jin nan guda biyu bi da'awa anna kulla mawjudin wahidin ta hanyar ikirarin cewa ai dukkan halittu abu ɗaya ne ba bambanci tsakanin su kuma wannan shine turawa suke so su tabbatar yanzu cewa matsayin komi ya zama ɗaya wanda kuma ba zai taɓa yiwuwa ba Allah ma bai sa abun ɗaya ba su ce namiji da mace ɗaya ne kai da ɗanka ba wani bambanci tsakaninku kai yanzu shekaran jiya ba an kwace wani yaro agun wata mata 'yar najeriya likita ce tana ingila kun san munan in yaro ya baya ji da ka cuɗa shi ta ɗauko bel ta ɗan zazzane yaron duka maha ba wani mai tsanani ba ne yaro ya kai ƙara shi kenan yanzu an raba ta da yaron har abada sun rabu an ce ba za ta iya rike shi ba saboda gwamnati ta karɓi rike yaron da kuma sai dai kawai ɗan kai mata ziyara ya gaishe ta amma yanzu ba ta da alaka da yaron saboda an ce ba bambanci tsakanin ta da ɗanta an gane ba bambanci tsakanin ta da mine ɗanta <laughs> kun ga wannan kuma ƙarya ne za su ta ƙoƙarin su tabbatar amma ba dai taɓa tabbatuwa ba ƙarya ne sai ce eh, wa annal kulla huwallahu me yasa bai daidaita ya amince shi adam cewa kowa Allah ne matsayin su ɗaya ne wato na yana so ya tabbatar mana da cewa har a rayuwar mu matsayin mu ba iri ɗaya bane barantana ka hada matsayin halittu da kuma Allah wala yaktasru hadha shu'uru alal murid al majzubi wahdahu yace irin wannan abun da suke jin bayi tsayuwa akan muridi wanda ya samu jazba shi kadai a'a bal hatta shaykhul arif al wasil yace hatta shehi wanda ya kai matsayin ma'arifa ko wanda ya gama yin wusuli yushariku jami'al awami yana tarayya da dukkan gama garin mutane fi hadha shu'uri akan wannan wato ka ji cewa akwai bambanci tsakanin wanda kake tare da su ba wai muridi amawa bane suke jin wannan har shehunan sun san kai matanka tsaka da 'ya'yanka darajar su ba ɗaya bane a gunka an gane ko wal ihsasi tijaha auladihi wa zaujatihi da abin da yake ji akan 'ya'yansa da kuma ah, matarsa bal yace ba ma haka ba qad yahmiluhu hubbu auladihi san ‘ya'yansa ma yakan iya tunkuɗa shi ala tafdilihim akan fifita su wa i'ta'ihim da kuma ba su fauka huquqihim fiye da haƙƙinsu a Kano akwai wani shehi da ya rubutu da ya da ya barranta akan shehinsa ko ɗalibi ne muridi yace shekara arba'in yana yin hidima wa shehinsa ce dukka ɗaliban shehin ba wanda ya karatun da ya yi a gaban shehin ba wanda ya masa hidima kamar yadda ya masa da shehin ya mutu yana jira a bashi shine magaji sai aka ɗauko ɗan shehin wanda ya ce a gabansa aka haife shi su ne masu ke renon yaran su suke karantar da yaran yaran an raba ilimin su kaso ɗari yaran bai ɗauki goma ba amma saboda ɗan malam ne kawai yanzu a ce shi zai gaji malam kuma malam shi ya bar wasiyan ya ce akwai zalunci a wannan hidima ai inda ilimin ake yi da kuma addinin ake mata aiki sai a ba ma wanda ya dace in ya so yaran ya tashi ya dace shi ma sai a bashi kujeran to amma su a yanzu ya far ya fifita ɗansa akan wanda suka fi dacewa an gane to da duk abu ɗaya ne me yasa bari da sai ya basu kawai ya san akwai bambanci in ya basu ba ma ɗansa ya bayar ba ya sani ya san akwai bambanci ana an fahimci abu ya ce kama huwal mushahad kamar yadda muke gani inda ula'ika shuyukhil wasilin a wurin wannan shehu ne wanda suka yi wusuli wa huwa alladhi yu'allimu aqidata wahadatar wujud kuma shine wai yanzu yazo yana karantar da aqidan wahadatar wujud komi da kare da Allah darajar su ɗaya ne shi yake karantar da wannan ya qulu doktor mai gari muta'aqiban doktor mai gari ga abin da ke faɗa yana yana yin yana yin kaman ta'aliki tsokaci shine at-ta'aqqub ka biyo da wani bayani wato a yi magana ka biyo bayansa da wani magana ka dan yi ta'aliki thumma innahu mahama maha ma ka sura hadan na'umin alfatihi wal wusuli ce sa'an nan yadda al'amarin yake duk yadda wannan nau'i na fatahi da wusuli yayi yawa fi baladin a wani gari Na ji dullazi waqafu alaihi za mu ga cewa waɗanda suka fahimci wannan fatahin wato wanda Allah ya musu fatahi suka yi wusuli suka gane komi Allah ne za mu samu aƙalla bi kafirin min al'asharati ta mi'a ba su kai kaso goma cikin ɗari ba yanzu da aka tara 'yan tijjaniyar najeriya kaf ka ce za ka cire percentage wanda suka amince komi allah ne za ka samu ba su kai 10% ba abin da ke faɗa kenan sauran duk da ka samu mm, da su yi rafadin abin bi kowa ba da su yadda da shi ba ya ce to wa ma'ana hada. ya ce ma'anan abin da wannan yake nufi in muka ɗauko irin tsari nasu da yadda suka gina tunaninsu annal juzu al akbara min allahi kenan wani bangare mafi girma na allah la ya arifu nafsahu bai san fashi allah bane bai san kansa ba haka ne aiko an ce dukan an hada ne zai zama allah to kenan allah ma bai san shi allah bane fa to yanzu dan allah allah bai san shi allah ba ma waye za a yi bautan waye zai ke kula da wannan duniyan da duk abin da suke gudana an gane kai ne an ce kai ne shugaban kasar najeriya amma kai baka ma san ashe kai ne shugaban kasar najeriya ba an yi kisa a wani wuri ka zo kana zagi kai shugabannin na allah ya la'ance su ashe kai ne fa shugaban kai baka sani ba kun gani an samu damuwa ai to shine abin da yake faɗa ya ce ai la ya arifu annahu huwa Allahul wahidul qahar ai wannan bangare kaso 90 da wani abu bai san shine Allahul wahidul qahar Allah shi kadai mafi karfi ba au bi ibadatin ukhra yace a wani ko kuma a ta wani bayanin mu ce anna juz'an qalilan min Allah cewa wani bangare ne kadan na bangaren Allah faqat kawai huwa alladhi ya'rifu annahu huwa Allah shine kadai ya san shine Allah wa ma akbara ajza'i nafsi ok wa amma akbaru ajza'i nafsihi la ya'rifu annahu huwa amma mafi girman bangarorin kansa shi Allah bai san shi Allah ne bal ya anna anna lahu ilahan akhar ba ai ba ma haka ba yana zaton cewa shi yana da wani Allah ne daban alhali shi ne Allah amma yana nufin amma shi yana tunanin yana da wani Allah daban wa huwa alladhi khalaqahu kuma wannan Allah yana wato yana tunanin shi ya halicce shi wa yaqumu bi tadbiri umurihi kuma shine yake tsayuwa ya gudanar da al'amuransa alaysa za bi udhuka yace dan Allah wannan ba abin dariya ne, abin dariya ne wa balaga imanu shaykh inyas bi hadhihi al haƙiƙa imanin shaykh inyas da wannan aƙida ya kai ila haddi itibari jibril alaihi salam har ya kai matsayin da ya ɗauki jibril alaihi salam a matsayin majazan la haqiqata lahu an gane majazi ne babu wani haƙiƙa wato a majazi akwai mala'ika jibril amma a haƙiƙa ba wani wanda ake kira mala'ika jibril wa hadhihi hiya natijatul hatimiyya yace wannan kuma shine sakamako na wajibi na dole li hadha al-fikr al-munharif ga irin wannan tunani wanda yake karkataccen tunani wanda ya daura kansa akan wannan tunani sakamakon dole ya kore irin waɗancan abubuwan idh la yutasawwaru ma al-imani bihi domin ba za a taɓa maka bayani tare da an yi imani da wannan aƙidan ba an ya kuna hunaka wahayun cewa akwai wahayi wahayi babu shi a mene a mene hakika wa huwa alquran wannan wahayin kuma shine qur'ani wa muhan ilaihi a ce akwai wanda aka masa wahayin. wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa wasitatul iblag a ce ma kuma akwai wasida hanya wato tsani da ake isar da wannan sakon wa huwa jibrilu alaihi salam shine jibril alaihi salam idil jami'u wujudun wahidun domin dukan an hada su abu ne guda ɗaya wa huwa allah shine Allah fa kaifa sadatul umuru salasatan ba'da kauniha wahidatan to ya da ai wannan al'amuran su zama guda uku bayan a haƙiƙani sun zama mene guda ɗaya sai ce fa hadha ishkalun wannan wannan matsala ce wajaha ahad wajaha ahada talamidhil mu'minina bi hadhihi aqida wanda matsalan ya wato ya samu ɗaya daga cikin ɗalibansa wanda suka yi imani da wannan aƙida kun gane ɗaya daga cikin ɗalibansa da suka yi imani da wannan aƙida wa huwa alhaj muhammad sani bin muhammad al-awwal shine hajj muhammad sani bin muhammad al ya shiga irin wannan rudani an gane da aka ce komi Allah ne sai kuma aka yi kokarin kore annabawa da mala'ikun Allah sai ya shiga rudani sai bai fahimci abun ba an gane ya ce kadis tashkalal ya gayata listishkali hakika al'amarin ya shiga masa duhu shiga duhu na makura saboda aka fakata ba ila in ya sai rubuta zuwa ga shehinsa yas ya tulubu minhu halla hadal ishkal yana so ya warware masa wannan matsayi shi fa bai gane ba to fa badalan min inqadhihi maimakon ya kubutar da shi daga wannan tunani da fa'ahu ila mustanqa'in sai ya jefa shi a wani rami akhar daban a shadda ta'aqidan alal fahami wanda ya fi wahalan fahimta fiye da wannan din ma kuma dama abinda ake yi kenan ko abinda ake yi kenan in idan aka ga kaman zaka kawo rudani sai a ƙara jefa ka cikin wani abun da da ya fi wancan girma sai a ce to ka tsaya ka yi ƙoƙarin fahimtar wannan abubuwan suna da mataki da yawa a ƙara ruɗa ka sosai ta ta malam ibrahim hannafi ne da ya yi bayani ranar budewa ko ɗalibi ne malam ya tambaye tambaya da bai sani ba to dai ba da ansan da malamin ma bai sai ya san me ya wani irin ansa ya bayar <laughs> an gane ya karanta ya karanta bai zai gane ba zai gane menene ake nufi ba wallahu ta'ala ala ya ce to fasarraha lahu sai ya bayyana masa bi annal majazun cewa wannan al'amari fa duka majazi ne wato na annabawa da wasu abubuwa la haqiqatun haqiqani babu su wa hadha nasu risalati tilmiz wannan ga nassin wasiƙan ɗalibin wa jawabu shekhi an haga kuma za a kawo ma nassin jawabin shehin akan <clears throat> wasiƙan bismillahir rahmanir rahim hamda qudratihi godiya daidai gwargwadon ƙuduran Allah limashi'atihi akan abin da ya so wa salata zatihi haka salati daidai girman zatin Allah ala sifatihi akan sifofin Allah wa rida ahadiyatihi wato neman yarda daidai da kadaitakan Allah ala mazhari wa hadiyatihi wato kamar yanda yake bayyana a kaɗaitansa amma ba'adu bayan haka faƙad da ashkala ala libinil jahili hadhihi umur ya ce wannan ɗanku jahilin fa wannan al'amuran sun ruɗar da shi to wannan fa 'yan cikin gida ne suke ce ba su gane ba to ina ga mu 'yan waje wannan fa shi ba shi ba mahajubi ba ne shi ya yi wusuli an gane ko yawwa ma kaifiyatu akhdhi jibril alwahya an dhat yaya ne ne kaifiyan ta wani yanayi ne mala'ika jibril ya karɓo wahayi daga Allah an gane wa iblaghihi ila rasulillah ta wani yanayi ya isar da shi zuwa ga manzan Allah tunda an ce komi ɗaya ne qad jultu fi jahali muddatan li talabihi hakika na yi ta yawo a cikin jahilci na tsawon lokaci don neman wannan ansan walam adri amma har yanzu ban san me yake faruwa ba ban gane ba wa aida nace bayan haka tafakkartu tufi muradil haqqi fil qur'an na yi ta tunani akan to me Allah yake nufi da alkur'ani me amfanin qur'anin kenan tunda aka zo wannan mataki da aka karantar da ni wannan abu walam adri shi ma ban gane ba yanzu bai gane me hikiman ma turo annabawa ba me ma hikiman qur'anin ma gaba daya <clears throat> wassalam yace assalam an gane ah, waladu ruhikum yaro na ruhinku wa abdu hadaratikum kuma bawa wanda yake kusa da ku muhammadu Sani bin muhammadu awwal to ganan an san alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi siddiqil akbari haqqa qadrihi wa miqdarihi azim an gane haqqa qadrihi gwargwadon gwargwadon darajansa ko wa miqdarihi azim da kuma matsayinsa mai girman gaske anan ma da muna magana akan salatul fadi zamu ga waye ne haqqa qadrihi shin manzo Allah salama ne Allah ne ko kuma Sheikh Tijjani ne amma nan da ya ce alhamdulillahi wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi alihi din nan sai ya fassara alihin da as-siddiqil akbari kun ga ba iyalan gidan manzo wasallam ba saboda an ce alu amma sai aka kawo abun da ya mana da ya siffanta mana alu mufrad ne na mutum ɗaya as-siddiqil akbar mafi girman wanda ya gaskata shi an gane to kun ga waye ake nufi na'am kuma dai kun yi usuli kenan ni aurina <laughs> ni aurina mahajubi sai in ce abinda dai a kwalwa na abubakar to amma wanda ya usuli ba dai fasara a to shi kenan kuma yanzu kun yi usuli <laughs> Allah ya sa mu dace an gane <laughs> sai ya ce amma ba'at ya ce bayan haka faman jibrilu ya ce waye kuma jibrilu hatta ta'arifa haqiqatahu har ma ka nemi sanin haƙiƙaninsa jibril ya ce iya jibrilun mu da muka sani wa ma'anahu ma'anarsa shine abdullahi bawan allah bayan allah kuma suna nan da yawa an gane ya ce jibril shi jibril wa ma'anahu ma'anarsa abdullahi bawan Allah ya ce wa hatta ta'rifa hadha al-abda domin ka san shi wannan bawan furri amin ayyi aslin ya fito daga wani asali ne ai yana da mene asali shi reshe ne to menene asalin wa min ayyi hadaratin kuma ya fito daga wani hadara ne daga kusancin waye ya fito nubayyinu laka sirral wasatatil majaziya to sai ka san waɗannan abubuwa guda biyu ka san asalin jibrilu shi jibril reshe ne daga wani asali yake ka san kuma daga wani hadara yake to in ka san waɗannan sai mu bayyana ma sirri na alwasatal majaziya na wannan shiga tsakiya wanda a majazi ne kawai yake akwai shi tsakanin Allah da manzo Allah sallama wurin kawo wahayi fal amru majazun la la haqiqatan yace al'amarin fa duka majazi ne ba a haƙiƙa haka bai faru ba wal qur'anu sifatun qur'ani kuma sifa ce ta Allah arjullaha an yarzuqani wa iyyakumul fahama anhu ina roƙon Allah ya arzukta ni da ku fahimta akan wannan bimannihi da falalansa fatafhama sifata sai ka fahimci wannan sifan me ake nufi Walitti safa fil hadarat ka sanya ya ake sifantuwa a cikin hadarori wassalam yanzu da Allah kai wannan tambaya aka baka wannan amsan an baka amsa to ɓoye wannan ansan na cikin aƙidansu suka ce haka annabawan Allah ma suka yi da mu ji nan gaba tambayan da fir'auna ya yi wa annabi musa in ji in ya sai ce annabi musa dungu ya masa yaƙi ya bashi ansa bai bashi ansa ba an gane to kun ganan shi ma kenan sai mu ce ya aro fassaran da ya wani annabi musa sai ya yi dunguma ɗalibinsa sai bashi sai bai bashi straight amsa ba saboda wanda ya shiga irin wannan rudanin ka bashi straight ansa to fa zai yi wa bada na wa bayana kumul adawa an gane ko to shi yasa bari a bada da straight ansa ba kuma daman yana ɗaya daga cikin hanyoyin gane akwai rashin gaskiya a cikin lamari daga shi yasa hukuma duk gaskiyanka ake ma tambayoyi ko da suna tunanin kana da gaskiya ita ma tambayoyi wannan tambayoyin ba an san kawai ake ji ba abubuwa da yawa suke dubawa kuma a ciki da su gane kana da hannu ko baka da hannu sai kaga an gama ku kun zo kuna cewa na kan gaskiya kaza ba abinda da ana gama sai kaji sun ce a sashi asel kai azzalumai za a yi ta jijiyan wuya har ma a yi zanga-zanga amma Allah su akwai abin da suka hangu wata ran wasu abubuwa ba ma gan yadda su suke ganin sa ba yadda muke ganin sa yadda suke bincike yanzu ko kai ne kana tambayar mutum da kai aka je sit ah kaza wallahi tallahi ni kan damun kaza ina tsaye a can ne da kai aka je tambaya mai sauki eh ko a'a me ne ni ina tsaye a can ne sai waye sai ka bani ansa kawai to daga nan za a ce kai wannan Shaguɓen sannan akwai damuwa a ciki an gane ga alƙalai ga nan ofisoshi da yawa a nan duk sun san irin waɗannan an gane allah ya sa mu dace ainihin almakan wa yabdu anna shaitan ya za mu samu wurin ina ga bara mu ce da rabi ba za mu tashi kun gane saboda yau juma'a ne akwai wanda suna zuwa da wuri kuma suna tafarruge ga wasu ibadunsu yawwa za mu yi kokarin mu dan samu wurin tsayuwa insha Allah amma kamar yadda muka faɗa yi kokari a dawo karfe biyu da Allah in ba ka ba Allah ba za mu gama littafin nan ba yawwa yace wa yabdu anna Sheikh Inyas yana bayyana Sheikh Inyas to bari dai ko ba mu cika ba dan dan ƙara kaɗan akwai masu jan sallan juma'a ne a cikin wasu daktocin nan da suka zo eh, ka gani wa yabdu anna shaykh inyas yana bayyana a fili cewa shi shaykh inyas sha'ira huwa nafsuhu bi khuturati hadhihi al-fikra shi da kansa sha'ara huwa nafsuhu ko bi khuturati hadhihi al-fikra shi da kansa ya ji a jikinsa wannan tunani yana da hatsarin gaske alal aqidati sahiha akan aqida ingantacciya fasarraha sai yayi bayani da kansa bi anna khatara hadal maqami azimun jiddan cewa hatsari da ke kan wannan matsaya mai girman gaske ne li'annahu ya musul ta massan mubashiran wasalbiyan domin yana taɓa aƙida taɓawa kai tsaye kuma zai zama taɓawan ba mai kyau ba su a gunsu an gane wa fihi ya al-muridu a cikin wannan irin aqidan muridi zai iya juyawa ila yahudiyyin ya zama ba yahude aw ne ko ya zama ba nasare aw ne ko ya zama ba majusi malam yuwaffiqhu Allahu matukan Allah bai masa tawfiqi ba bi wujudi shaykhin wasilin da samun wani shehi wanda zai taimake shi wurin wusuli arifin kuma shehin masani yantashiluhu zai tsamo shi shi shine ruhu zai tsamo shi min hilma hawi daga waɗannan halakan wato abin da ke faɗa har muridansu in aka zo koya musu wannan dole a yi takatsatsan ba ka ba da a rasa muridai da su yi da su gane cewa to ai da christianity da yanzu yanzu abin da muka faɗa a baya ne bambancinsa da trinity babu bambancinsa da allah uku ai babu ko hadarat nan da muka kawo ai babu wani bambanci eh ne an gane ko an ce akwai hadaratul zat hadaratul waye hadaratul uluhiyya hadara annubu a annabawiya da kuma hadaratul wilaya ko kun gani ai babu wani bambanci sai kaga to kai kai nan kawa na bata ma lokaci ne bari kawai shi yasa da ga sun dauko Jesus suna ta yabonsa Jesus Jesus kai ma Allah ne haka ne kuma to abin da yake jan hankali a kai kenan to yanzu kai sai muridi ya gane kana sai uh, shehi ya gane kana kusa da shi sosai yadda zai tsamo ka daga ridda kafin sai ya dinga baka irin waɗannan karantarwa wanda ya fi fice a wanda suke raddi mana littafin Dr. Ahmad Tijjani akwai wani bidiyonsa da ya bayyana wanda yake ce da gaske wannan haƙi wannan aƙida ta wahadatul wujud akwai ta yawwa a rubuce ma kuma ai ya ma fito ya yi bidiyo kaga rubutu zai iya denying to bidiyo ya fito yayi yace amma ba a faɗa sai wanda ka yadda da shi sirri ne mai girma boyewa ake yi to yana tuhuman 'yan izala da cin amanan su <laughs> wallahi na kalli bidiyon jiya da daddare abun ya kara bani mamaki sosai sai ce to ainal makan wa hadal maqamu azimul gurari wa hadal maqamu azimul gharari wannan matsaya da muka ɗauka yana da hatsari mai girman gaske algharar shi ne mene ah, hatsari alkhatar kenan hatsari in an ce algurar kuma abin da ke fari kal ne jam'i na gurratun an gane to sai mu ce wa hadal maqam wannan matsayi azimul gharar yana da hatsari mai girman gaske li'anna ghararahu domin hatsarin sa alal aqaida akan aqida a'zamu yafi girma a wato a'azam ya amfani da a'azam a matsayin azimun ne mai girma ne sosai malam yalqa ainar rahamati matukan bai haɗu da ainihin rahama ba fafihi ma yuhawwidu a cikin irin wannan matsaya akwai abin da zai sa mutum ya zama ba yahude wai nasiru ya mai da shi ba nasare wai majisu ya mai da shi ba majuse falidalika saboda haka sahibuhu shi ma abaucin irin wannan aƙida da wannan matsaya la yufariqu sheka kada ya kuskura ya rabu da shehinsa al'arifa masani alkamila cikakke al'ariful kamil an gane shine al'ariful jami'u kenan sai ce fandur ka duba okay.